Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida, ya ce ya zama tilas gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki akan kafofin sadarwa na zamani da ake kira social media domin tsabtace irin labaran da ake sanyawa a waɗannan kafofin sadarwa. A ƙarshen makon jiya ne dai irin waɗannan kafofin labarai suka bugo labarin cewa tsohon shugaban ƙasar rai ya yi halinsa alhali kuma yana nan da ransa. A wata hira ta musamman da wannan gidan rediyo na muryar Amurka, Janar Babangida ya ce dokar nan da Majalisar Dattawan Najeriya ta so kafawa a kwanakin baya na takaita kafofin sadarwa na zamani zai taimaka ma Najeriya wajen tsabtace labaran da ake fitarwa daga kasar In dai kana Najeriya nan kwanan nan in ka tuna sanar suna magana irin wannan magana aka taso mu senate an yi musu ca akan wannan akwai wannan sanata bala na allah ya fito da abin nan aka zo kan shi aka yi masa chat amma ai abin da yake faɗa abu ne wanda zai taimake mu zai taimaki mutanen najeriya zai taimaki ƙasan gaba ɗaya to ko yaya yake ganin tasirin irin waɗannan kafofin sadarwa na zamani bai da amfani amma shawarar da zan bayar ku kanku ku da kuke ku ne waɗanda suke kaman professional ya kamata ku yi ma kanku faɗa ku zauna ku ce bai kamata kuna rubuta abin da kuka ga dama ba a je a binciko a tabbatar yadda kuka bi hanyar ku watsa karyar kuna iya bin hanya ku faɗi gaskiya akasari masu tura labari irin wannan ba 'yan jaridu ba ne kawai mutum ne zai zauna gida da waya shi posting saboda ya buɗe shafi na facebook to ku ce gara ku sanar da mu mu ku sanar da mu cewa ba ku ba 'yan jaridu ba ne wasu ne daban zan muna iya ganewa Janaral Babangida dai ya yi ƙarin haske akan ba da labarin mutuwarsa alhali yana raye. A rayuwata ni na farko dai musulmi ne mai imani. Na yi imani yadda Allah ya ya faɗa cewa duk mai rai sai ya mutu ko baiwa Allah sai ya mutu ko waye alkawari ne na na Ubangiji kowa sai ya mutu saboda haka ba wani abu mamaki ba ne. General Ibrahim Badamasi Babangida wanda ya share shekaru takwas yana mulkin Najeriya ya ce yana alfahari da maido hedikwatar Najeriya zuwa Abuja daga birnin Legas a lokacin mulkinsa. Godiya nake ga Ubangiji da kuma mutanen Najeriya. Mutanen Najeriya da suka bani goyon baya muka taso muka zo muka zauna lafiya. Mutane da ya ai basu zaci za ta ma Abuja za ta yi ba amma ka je ka duba ka gani alhamdulillah abin alfahari ne gare ni abin da kuma zan gode wa Allah subhanahu wataala ne wannan. Daga ƙarshe dai ya ce yana yi ma 'yan Najeriya fatan alheri kuma ya yi imanin cewa sauƙi tare da alheri na tafe a daidai wannan lokaci. Duk wani irin hali suke ciki in Allah ya da Allah zai kawo sauƙi kuma ƙasar nan za ta ci gaba. In ka tuna in ka bi tarihin ƙasar nan mun daɗe mun yi shiga rigingimu iri-iri tun kafin independence bayan independence aka zo aka ta rigima har yaƙi mun yi amma da ƙyar za ka samu ƙasa wadda ta yi shekara uku tana yaƙi ta zo ta warwaje yadda muka yi yanzu nan kamar ba a taɓa yaƙi ba sai najeriya so ina da kyakkyawan um, fata tsohon shugaban najeriya janaral ibrahim badamasi baban gida mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya